cewa ina zuwa da tija ina zuwa ara ka karanta fa kuma ne dai sai a ce ah yau ka kukura ta ka fara aikin ta ko a ce yau ta kiya fara aiki ne eh to bismillah kai wa na na gaskiya gaskiya ka gane yace ya kamata wata lalura wani ya taba ce mini malam nace na abu kaga wanda karami ne karamar kaba'ira ta sai a zai kahirci da ke bi ba ka gani yanzu malam wani haka za ka in ba ka zabu wata haka ne ka ga Allah ne yi wanda a karami to a ɗaukai kuma ai mutum nasiha kuma in za a yi mai a yi kamar yadda ya ce yanzu ga wannan da cizon yana kiransa ya ce wani ka zan nan da haka ba daidai na baka daina sai ce ni ko na bari kaga irin wannan nasiha sannan a hada da addu'o'i da Nuhu alaihi salatu wassalam kenan to ka da yawa cewa sai ita a'a sai dai wasu malamai na cewa ana karanta wadduha da kuma alam na sharaha amma shari'a ba ta ce sai su ba duk sura da ka iya wadda ta sauka gare ka ita za ka karantawa babu wata na sura wadda aka ce sai ita in za a yi istihara wallahu a'lam Allah a sani

dogon sura ya dogon aya yanzu misali mutum na cikin ƙur'ani sai karanta aya da ke ƙarshen suratul ah, kusan suratul bakara ya ayi halazi na amanu idza tadayantum bidainin har zuwa ƙarshen to bai yiwa yana cikin karanta ya ƙilla aya sai ce ba zai ta ka a ta biyu lura ba a haka da wannan kuskure da eh kuskure amma abin da shari'a ta yadda idan kana sallah ta karanta aya sai kallake laƙewa kai kayi gaba ka tsaye abu ya buwaya to sai ka rabi da wannan aya sai a karanta wata aya da a gaban ka tsallake ta ko kuma kana karatun sura sai ka ji wannan sura ta laƙe sai ka tsallake ta ka karanta surar da a ƙasa gare ta wannan shi ne to da magana mutum ya karanta irin ayar wata ba'u ya kakkace ta gaskiyar Allah akwai kusura cikin wannan da irin wannan ɗabi'ar gaskiya ya daina irin wannan kuskure ne Allah ya sa mu dace na Allah ya Yeah, I think, uh, if you have a, uh, what's the ya dai tsallake ta eh. to wacce dole sai ya karanta bakara

mun ji kan da kan da ka kama ga malam kamar eh malam kamar ya fara koya mu ya saboda ya Allah ya وأدي المواجدين مثل ما قال قال عبادتها بما وقع وعنوان الوزير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله تبارك لا تعلم لا تعلم ولا تعلم يا الله تبارك وما لنا من الجنه Allah ka saba ma arabar gina aljanna noma da mun ta zauna Allah ka ba mu aljanna ku dauka ya Allah duk waɗanda suka ba da taimako ganin wannan tasiri ke su gaba Allah ka saba da gwargwar aljanna mutanen da ko ba bawan Allah da ya samu na wannan hoda. domin wato ainihin wasu gani kuma ba ta zama kuma da ba ubangiji allah ta kasa wani gida mai zauna wannan bawan allah da ba da wannan yara dubu ubangiji allah